Wow. Salamu alaikum. Ummi. Mm, anti. Amma nan wai sa'an wasan ki sai me yasa idan na fita ne suke kike daukan mawaki suke dinga amfani da shi? Anti. Me? Ba za ki gane ba ne wallahi wani channel ne nake da nake abin nan a kallo a wayanki. Channel? Wani channel kenan? Really love 24. kin gan shi Billy Love 24 kai kuma suna sha shirye-shirye fa masu kyau wallahi shi nake kallo wallahi kin gaya miki Mustapha ne ya ɓata min rai na dawo gidan nan ko lakta ma ban samu na yabi shi ne dawo kai na sa ina kallo mun san wani abu mamaki mhm. yanzu suna sa fina-finai masu daɗi sannan kuma idan mai hawan jini ya kalli komedin da ke cikin wannan wallahi tuni hawan jini shi zai kwaje yanzu dai ki ce mu tashi mu je mu gaya wa daji mu ɗauko waisa yi mai jati din bili love 24 ya dinga kallo a ciki wallahi saboda hawan jinin shi ne na fada ba da an yi magana da ƙwararra ya ce hawan jini hawan jini ra'ame da ra'ame so ina ma abutan kallon shi da shirye mu fina mu na hausa na nishaɗantarwa da kwamari da kowaye ka shiga wayarka ka shiga youtube ka yi sacin bili love 24 in Allah ya yarda kana da hawan jini ko tashin damuwa ko kuma yawan samun matsala ka keɓinta kanka ka shiga Willy Love 24 in Allah ya yarda matsalanka zai kawo matsalanka ta warke idan kai samu ne a cikin wannan channel na mai suna Billy Love 24 ka danna mana subscribe sannan kai mana like kuma kai mana share sannan kuma ka danna mana ƙararrawa mu sha kallo lafiya sanar da kai da zarar mun daura sabon shiri mai suna bila 24 na daɗin mu. nishadin al'umma bari shiga ciki matsa in gaya wa daji dan shi ma wannan abu ba za a bar shi a ah, ba za ki bar ni a baya ba alzuwa bambancin kiyayya da soyayya harafin farko ne shi yasa kika ga mace macen aure yayi yawa saboda mantawa ake a sa harafin farko na soyayya so shine abu mafi girma wanda yake iya sarrafa zuciyar kowane irin dan adam shi sa nake bukatar wanda zai so ne da gaske Hazzen 360 Channel daga kamfanin Hazen Global Resources Limited. Saboda na ga Amatullah tana wasa da damanta. Shi yasa kawai ne yanke shawarar cewa bari in zo kamshi soyayyar My daughter, hakan ba zai zama kamar kaskanci ba ne tunda mu jinin sarauta ne. Ya kamata ki sani zuciyata ta kama da soyayyar Amatullah. Amatullah? farin ciki soyayya duka abu guda ɗaya ne amma a wani lokacin yakan kassara jikin bil adama samari goma sun fada kwakiyar soyayya wata budurwa bambancin kasuwanci da soyayyar da nake miki tamkar bambancin da yake tsakanin a cikin su wake nasara ku biyo mu a cikin shirin mu mai suna mafificin so sassakar sakar masoya cikin zunzurutun dabarun so ya afka samari goma cikin tarkon soyayya ina mafita wai shin ina aka tinkara ina mafita ina aka fara ku biyo mu a cikin shirinmu mai suna mafificin so fahimci halin da nake ciki ka tausaya ka karbi soyayya ku yi subscribing a channel ɗinmu mai suna hazan me amatu life ne da shi kana ku danna ƙararrawa, wannan shiri zai dinga zuwa muku duk ranar juma'a da misalin karfe 6 na yamma ko iya kalaman soyayya amatila mafificin so nake mata don haka ki haƙuri ina so ka shiga hankalinka ka fita daga sabgar amatalla ba ce ne walwalin sakar sukar so wanda ya jefa iyayen Amatulla cikin tsananin ruɗu turka shi rayuwar Amatulla na ɗorewa ko kuma mutuwa domin sanin ma'anar so da me so ku biyo mu a cikin shirinmu mai suna mafificin so. sannan za su iya zama mafificin da kullum kake furtawa. Rubuta labari da tsara shi Abdullahi Hamza tace hoto shiryawa da kuma ba da umarni Hassan Zain Ahmad karkashin Hassan Global Resources Limited. To ina so ki sani idan aka kunna icen ashana ya icen yake ku yi subscribe a channel ido a fuskar a zuciya ta babu wanda kana ku danna kararrawa wannan shiri zai dinga zuwa muku duk ranar juma'a da misalin karfe 6 na yamma gaskiya kayi kuskure